shine Allah ya ba mu zaman lafiya amin ya ba mu shugabanni masu adalci amin masu kwatanta adalci ah, wannan muna da yakinin za mu kwatanta adalci adalci ko shine abu gaskiya akan dukkan abin da ya taso ba kawai mu ba al'umma baki daya da haka muna kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu muna tabbatar musu za a yi tafiyar nan bisa adalci da kuma abin da shari'a ta ce dukkanin mu zaman shari'a muke babu wanda ya da shari'a da shari'a ta faɗa za mu bi ta yin Allah yadda kamar yadda kuke bayani kuma akan ta kuke kuma muna godewa dukkan al'umma da suka nuna concern da su kan yadda abubuwa suke tafiya ah, muna fata kamar yadda na faɗa da hujja za a tafiya ba da rashin hujja ba muna godewa dukkan waɗanda da su a wannan waje muna yi wa kanmu fatan alhairi kuma za mu ci gaba da addu'a da samun zaman lafiya a cikin tsakanin al'ummar da ka samu baki daya za su yi da kare mu amin ba mu lafiya da zaman lafiya iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu suka koma ga ubangiji Allah ya jaddada